inda ake magana min mafi da su kalbi alkhulta <coughs> jiya dai kun ji hulta yadda hulta take rana kamar wuta a titin ne takan fata zuciya takan takan takan wa kan jalabat hulɗatun nafi min ni'imatin wa dafa'at min ni'imatin وأنزلت من محنتي وعطلت من منهتي وأحلت من رضيتي وأوقعت في بليتي وتبدا ما وانا بدا شاقوا بجماعة جلبت خلطة جلبت جلبت خلطة الله زمان دموتاني أكن جنيو من دكتبات المصيصة mai kiba za ka ta wannan ranar shi na ba ranar shi wani labari za ta wuce na ganin na cikin nuna na abin nan ɗin yana zuwa abuja sai yana kwana a ɗakin wani yaro yaje yaje da ɗan kari kusan sa ya sayar ya kwana a ɗaki ya zauna iya tsawon zaman sa a ɗaki shi ke nan ana nan ana nan shi ne sau sana wannan yaro ba abokinsa ne ne biya nan can yana bacci da rana sai ga jami'ai da wancan a cikin anko yana an kama shi da bindigogi aka da ɗakinsa za a yi bincike sai da wani na bacci a ciki kana da na a bashi hmm? ba kone ne je kwanai ko ba kone mu je san kafin da kanka asali da yin maganar binciken babu in ka ce ko ba za ka ka yan wasa ba daga nan su fara lallaka mutum ka gana mai yin yau ya ce hanyar da mutum a zaki ta kafan shi ba dole ka fashe idan kana ganin da kullum na shiga na ba abawan Allah na yi na san shi ko da na fa'an kafa na ta na yanzu a makaranta muna karatu kan wanda ko shi na yi bar ma wannan hoton da ka ɗauka ka ɗauka ke rayuwar ka gan mu alkafin muna ga shi na fi gaba kan sai kan gama yi karatu da wani amma asalin aikin sama sani ba ko ba kan lamarin san aikin sa ba amma ka je ka da duk yadda ya zaga ce muku ka ku na kwana a kango kar ku je ku tarkata kaza duk yadda aka yi kuka ku kama daki ku kama daki iko iku wanda in ma a garin ku ba ka zo ta kai ne da yan garin ku in ma wani abu zai sami to ka tabbata ka zai sami ku haka ba ka ba duk da za ka ka samu ɗakin ka ka samu ɗakin ka ka zauna kun kwallo ne ya kuwa kulta mutanen nan ba mu gane ba kaga yana zaman zaman shi kaga dai karshen tafiyan ruwan nan sai da wallahi tallahi ba aka hawo shi ne كم جلبت خلقة الرافي من نعمة ودفع للنعمة zama da mutane yana haɗan yana hana ni'imomi da dama yana hana ni'imomi ni'imam wani ko zai hukunta kai ganka da wani ke kai kuma tsoron saboda ya san wannan wa anzalat min mihna da dama zama da mutane na saukar da ainihin raina jarabawa intihab raina ina saukar da jarabawa wa attalat min minha da dama hulɗa da mutane kan soke wata dama da aka samu minha daga dama asalin minha da ka faɗi ya ka sha nono ka dawo da ita shine minha da ita aka balla aka wasu nan scholarship منها يا فامو منها يا فامو منها معنى يا فامو زي جي يو كراتو كوتا أنا بيش البش تددما هلتا ناسوك وانا منها وأحلت من الرزية ددما هلتا ناسوك قد مصيبه فيه وأوقعت في بلية جاجي هبط أنا تكين جربه ايه منها يعني منها لغة عند العرب يؤتونك جمل أو ناقة إذا أنجبت فكسرت لبنها حسب أن تفطم هذا الولد إذا فطمت هذا الولد ترجعها وأنت شربت لبنها أو يمكن البقرة هكذا يمكن آه، شاتم هكذا يعني يعطيك هذا بعد ما ولدت وتشرب لبنها هذا مساعدة مساعدة لكن بعد ذلك حتى صار في في الجنون الآن يسمى بنحة الدراسة بينها أصلها وقلت كثيرا من الخلطة التي يفقدها متفق قدم فيها كلها لدى ما قلت أنا حيث الدبر خلفيتي وأوقعت في بلية رتب وهل آفات الناس آه، إلا العقوق آه، إلا الناس لأن جوانت أبدا عقوق أتنا حيث بإذن وإن مصيبه بي جوانا بلاؤه واتو إلا متعدي بتكفر في بسي متعدي معنى musibar da take samun mu mutane ne ke jini yi ita da dama ba wani abu ne ba wa mutane musifa ce ya yi kuma aure a ka lura ba wanda ne ba idan eh, ka, nuka tsaya ka yi bincike ba Allah bai taimake ka ba ba na sai ka jefa kanka a inda za ka halaka. Allah ce aiki. ba ka duba sosai ba tajiri da ka kaza ko hijabi da niqabi shi ka kalla ko ba in baki ka kalla sallallahu alaihi kana iya shiga biya iya wuya musifa ainihin illa musibin mutane ba ka kasance ba sai daga mutane mutanen ne ke janye musu Allah ke janye shi sai yi sa abubuwa bi sannu sannu sannu ka riga ka shiga kayan wata abubuwa ce to Allah sauƙaƙe sannan ko zan baya sai ku biya hankali akwai amfani da shawarar tsofaffi hmm? ai bincike ya ta binciken kama sai ka je makarantar bincike ka je ka koyi makarantar da ake binciken in aka baka da binciken kanka ka bakanka da binciken kanka kace ka iya to Allah ya sauƙaƙe inda za ka zanci kanka ai ba ka san wannan binciken da ake magana duk in ana magana bincike ya jin bincike ake abin da mutane yanzu binciken kanka me ne bincike me ne bincike suke da an yi bincike a kanka ba abin da za a san maka da gawa na nan binciken mai shi akwai wata waliyya Allah za ta yi aure ta turo mijin wa'in ba ta bincike yake salamu alaikum na ce wa alaikum salamu kai ne malam na ce eh ba san wani ba da din ba inda albarka yake ta nuna zai albarka yi amma malam sai a je shi gefe guda to wanke ta turo ne kalmin bincike za ta aure shi gaje a ah, tsoro rauna amma ka bincike ya za ba yadda yake haka ba ba na kun bincike sosai ce to ni dai dan gari kaza na ce masha Allah ina da rumfa kaza ce masha Allah ina da ubana kaza wani ne ina kaza ya ga wani ce a ce kai mutumin kirki ne ba komai to wannan bincike wannan ne bincike da ikon Allah haka wannan magana wa iya ce don da na san shi zai kasewa ba da haka wanda ana ma rubuta shi wannan shi ne wanda in za a bincike ka ana iya binciken ka ba ka san ma an bincike ka ba a yi a gama to illolin mutane sharorin mutane da suke ciki musulcin da mutane ke ciki wallahi mutane da suke jefa su cikin su shi wa wahal afatun nasi illan nasu ba wani abu ne da matsalolin da mutane suka shiga ciki mutane suka jefa su وهل كان على وهل كان على ابي طالب عند الوفاة أضر من قرناء سوء يعني وهل أني أضر شيء أقول أقول بإتشوي تبدا أني على أبي طالب أبي طالب ولم يموت من قرناء سوء إذا بدا يا وكي أيضا أبن بإتشوي تبدا أبو طالب أولم متوافى إلى مبا يا وكي kwalta lokacin da yana ina cikin mutuwa an kuma ya same shi ba ba ka ce la ilaha illallah kalma ce da ta zane na maka hujjawar Allah ya duba haka da mun ga manyan abokan sa tare ta ce a ah, kayan za mu zama da wannan yara ka duba abin da baban ka yin faru da wannan mutakan sa shi za ka bace ka koma ka wuce wannan sai da a dare sake kan sa da ta fi kunne ila ila ila man ka soyi ga duka na kaza tun yayin da na taso kai ke min kai ke min ba kai wannan kalma ta wani a je yanzu duk nasa ba kai sai je ce kaya a kare muhammadu zan mutu a can wuri hulɗa inda ya yanke daga gare su tun farko da wannan ba ta amma yana zaune da manyan abokan sa kaga wani ya ce musifa mulananci sai za ka haɗa duka in zo ka haɗa duka za ka rasa duka sai da haka nan wahal kana a barlo ainihin babu wani abin da ya fi cutarwa ala abin ɗalibin inda wafati min kurana isuri هذا هو الأجيب لم يزالوا به وصدشوا بدشي حتى هالوا بينه وبين كلمة واحدة حتى كان الناس تقول كلمة إيه، توجد له سعادة الأبدي وهذه الخلطة ولن خلطة ولن معاملة التي تقول على نوع مودة في الدنيا وأن سكن كفن في نوع سورية عبد الدنيا كفن الدنيا inda wuta ce na lahira ainihin al'akillah wa ba wanda ba a illa da mustafi haka in a takawa ne wannan ba a wala wa qada wa tsari ba a bashi da biyan bukata a sashen sanar ba ne wannan hulɗa ta kan juye idan haƙa til haƙa'iku in ta a duniya ce to ta zama gaba da wa ya abdi mukhalitu shi mai wannan cakuɗuwan zai cije alaiha ya daihi zai cije ya ba kan wannan abotakan mutum sai ya yi da dama wanda ya abotaka da shi sai ta yi na dama akan wacce ta yi kawance da ita akan duniya wacce ta take ba ta a kan harkar duniya sai ta yi na dama a kan ta na daman kamar kala ta'ala ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني ka مثل musu الله ليه يوم yau الظالم abdu zalim ranar da macuci بيت يجعل نوصا يعد ظالم على يديه لم يجد كل نبتي ذات جهنم نوصا قوة قيامة كمن يجد لم يجد ما بيت يجعل نوصا قوة قيامة بامدنا سيد الناس أكحني يلا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سجدا يا ليتني اتخذت فضيلة إلى ما نادي هنجم الله ya laita ne kai sona ina ma na bi hanyar manzon Allah ga sunna ta bayyana wa mutum ayoyin kan bayyana ma mutum lamari ya fito kila mutum ya mutum ya kibi kibi ta abokai sai kawata ta ce mata kaza ko abokin a ce mata kaza don haka nan a hulɗa ta duniya ta kaza yana ya wailata ya halaka da wayin halaka zo lokacin ki yayi laitani ina ma lam attakiz fulana khalila ban rike wani aboki ba ban rike wani sakawa ba lakada aballadi ya baddani an zikiri daga alqur'ani ya baddani daga zuwa makaranta ya raba ni da zuwa ainihin inda za a tunatar da ni ba da ibija ni hmm. eh na eh aka ji aka dinga zuwa ayoyi hmm. zaman kanshi ne idan misalin zaman kanshi don duk wanda ya zan zonsa ya harbe shi zama da matsaukin kanwa in dai wannan mugu ne mutum ya zama tare da shi sai a yi shi in dai mutum na zane don dole mutum na faɗa da shi zai ba shawara zai sha'awar wani abu nashi zai mene ne ɗansa wani zai yi masa wato mutum bai zama da mutane idan mutum bai zaɓi wanda zai zama tare da shi ba to Allah ya kiyar kawai na cika wani hadari yanzu a ka ga wa'in a fili mai ja masu abotaka dan abu talima dubu wannan inda ya zama amin gobe kiyama da dama mutane za su tafi ta dalilin abokai tun da ya zauna ya ji tsarin Allah ya ji zai ke zama tare da masu bi tun da an ce ta zama an rasuli an yanzu ma akwai wara warasa al'anbiya'i da in ya mutu akwai warasa in, na dai kan kaɗan ne a yau suna da karance kamar yadda mai mutasarul min haji ya faɗi. a yi sun zama kaɗan shekara ɗari shida a ɗari tara ko na takwas yana ta ba musu sun ƙare sun ƴan kaɗan ya yau ko malami za ka zauna da shi sai ka ne wanne malami za ka zauna da shi sai ka yi bincike ka tace sannan za ka iya zama a gaban sa ya ka abin da zai ka amma ka je ka ɗauki irin wancan zai zai zai duk komai yake baka yin Allah kyalewa haka ba duk ne ba kyalewa wanda ba da wannan nau'in ta shan dubi ne wannan nau'in ta wani ta ko kiya kiyama sai mutum ya yana ce sai ka ina ma da wani na zauna ga shi wani na cewa ta saddudu ne a bari ga shi na zo ya fada da abu kada yake ai wannan maganar da su gaba a fili take kusan a ce rayuwar mu sai sai dai inda mu tsaya mun tantance karatun ba abokai su ne duk garin musibar da ake shiga ya fito jirgin eh? shi ake ciki yanzu ai kamar a yanzu yanzu aka abun aka halitta abun ne Allah ya malam sai dai in mutum bai tsaya ya tantance karatu ba kana zuwa kana gaba musibar da ka shiga cikin an je an ya hulɗa ce za ta dalilin wanda ka same shi za ta dalilin wanke same ka za wanke ke ta hana maka aikata ka za wani ya ja maka ba ko wanda ma yanzu ya ka hango gashi abin ya yau ko ba za ka iya da shi ba sai ka yi ido in ka ga ma sai ka yi ido ba za ka iya tsaye abokan da shi kafin lahira amma in ka tsari da Allah sai ka haɗa haddafa ta jiki ba saboda ta riga kali kai ya riga ya maka irin wani biki malam kafin ka bincike shi sai ka jiki wannan dai sai a ce Allah ke yara nan ganewa ne an jeji wanda kuma yake ciki sai jinjina a abin سبحانه وتعالى الاخلاء الاخلاء ويومئذ بعضهم ببعض عدون الا المتقين ابو كرم قوعي وين يسوق يباو دون شاورة وين سكت يدعي كذا كذا وين سبري قوي كذا باعي يعني كي قوي كذا رجلي to ko ka ba ba a gaba ne ba abin ado illal muttaqin sai abotakan da aka yi ta don tsoron Allah wa qala kalimuhu ibrahim li qaumihi kuma mu bashi khaliluhu kuma zai ba mu ayyana kabin yana magana ne ba ta ba shi ma Allah zai ƙara mana ya kai